الرحيم والصلاة والسلام على رسول malam ya ce har yau dai yana matsalar tuhuman tuhuma ta goma sha biyu matsalan marwana da walidu na marwana bayi da tsayi na walidu ne ke da shubuhohi da yawa wancan satin mun tsaya akan cewa an mushi haddi filhamri wanda aka taba mushi haddi to ya za a bashi gwamna malam yi to ai ma an yi ma wanda ya fi shi shi ne ku shine kudamatu bin A kan matsalan shan giya kuma ma shi lokacin yana gwamna ma aka tsige shi ballantana wannan ba yana gwamna ba to sai kawo wani rubutu ya ce walai sati zunubu musqitatul lil adalati idza waqa'at min at ibn al-arabi ke yace walai sati zunubu ai aikin zunubi bai kasance musqitatul lil adalati yana wa mutum da adalcinsa ba iza waqa'at min at-taubatu ba idan mutum ya yi aikin laifi sai ya tuba to ai in ya tuba magana ta ƙare kaman ma bai taba wannan zunubin bane sai malam ya sa footnote don abin da ya kamata a ƙara ganewa a wannan kalma ya ce haza haƙƙun wannan gaskiya ne walakin fi misli ma taqaddama an qudamatu bunu mabqumin amma inda zunubi baya karyar da adalci a irin waɗancan mutanen kirki kaman qudamatu bunu mab'un wa fi misli ma huwa mashhurun inda haka nan misalin abin da ya shahara wajen mutane na an abi mihjan الثقفي الشاعر الفارس wato abi mihjan ɗaya daga cikin sahabbai a sakafi mutumin sakafi a sha'ir wanda ke waƙe alfaris jarumin yakin nan wannan ko sai malam ya ce abin da ya shahara a wurin mutane saboda wani abu ne wanda ya shahara ga wane ne abi mihijan allazi kana lahu yawmun aqar wanda yake da farin rana agar yake da rana fara fi harbil qadisiyya a yakin qadisiyya da aka yi yakin qadisiyya yakin da musulmi suka yi da da mutanen farisa wanda yaƙi ne mai haɗarin gaske domin lokacin umar bin khattab ba a yakin da ya ciran sahabbai da ɗaliban sahabbai masu yawa kusan kamar wannan yakin ba a rana ɗaya an kashe sahabbai ga rundunar musulmi sama da mutum dubu biyar saboda shi ne karan farko da musulmi suka haɗu suka yi fada da waɗanda suke kan giwaye suna fada ne da giwaye su sahabbai ma ba su ma taba ganin giwa ido da ido ba sai a wannan karan kuma sai tashi fada za sun dai san da giwa sai kuma mafarautansu masu zuwa nisa sun san akwai giwa amma aksarinsu a nan sahara basu san giwaye ba sai gashi kun je garin da ake fada da giwaye a nan aka kashe aminu hazihil umma abu ubaida amir bin jarrah wanda wannan fadan ne sai na umar ya so ya tafi ma da kan kanshi da sahabbai sun hana shi to da an ce rana guda an kashe sahabi da ɗalibansu dubu biyar amma dai ba su gudu ba sun koma gefen dutse ne sun labe suna jiran su ƙara ƙarfi su sake kai hari da wannan bawan Allah yana daga cikin waɗanda daga baya aka tura kuma ya samu matsala aka kama shi ya sha giya abin mijijan an gane wannan ko malam ya ce to bai saryar da adalcinsa ba saboda an mushi bulala amma walid ibn uku ba amma wannan bawan Allah walid ibn uku ba al-mujahid wato mujahidi al-fatihi al-adili al-mazlumi wanda ya bude garuruwa adilin sahabi almazlumi wanda aka zalunce shi allazi kana minhu li ummati kullu man sata'ahu min amalin tayyibin wanda yake yayi wa al'ummansa duk abin da ya kamata a yi na aikin kirki wato lokacin rayuwarsa mutanensa yi musu hidima hidima bakin gurgudu ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون salihina ya gani da idanuwansa yadda mabannata suke wuce gona da iri akan mutanen kirki wa yanfudu batiluhun fihim suke zartar da mummunan abinda suka kulla akan mutanen kirki fata zalan nasa ba da makatali usman bayan an kashe usmanu sai ya ga mafita gare shi bari ya janye ya samu wani ɗan ƙauye ya zauna ya rika ɗan noma ya jira kuma lokacin da Allah zai karbi ransa shi wannan bawan Allah wato wannan ya nuna walidu ibn Uqba a ƙarshen rayuwarsa da ya ga fitintunu sun yawa kuma ga shi halifa ma an je gida an yanka shi sai ga mafita bari ya samu kauye kauye ya zaman shi ya jira abin da Allah zai yi ya zauna fi dai'atin lahu a wata gayauna dai'a gayauna wata gona gonarsa fi dai'atin lahu munqati'atan an sahabil mujtama ya janye da zama daga cikin birni saboda yana daga cikin waɗanda aka yi cece ce a kansa har aka kashe usmanu wahiyar tabadu 15 milan an baldatin reka tana da nisan mil mil 15 shine 15 milan an baldatin reka daga wani gari da ake ce mariƙa shi kan shi kaga gari ne amma ba babban birni sosai haka nan ba ya janye daga wannan garin ya sake koma kuma inda bai kai shi ba ya bar dai hedikwata ya bar garin ya fita ya koma ƙauye min ardil jazira daga cikin jazira larabawa daga nan ƙasashe masu rairayi allati kana yujahidu fiha wa yad'u nasaraha ila al-islam fi khilafati umar dama wannan kauyen yana daga cikin kauyukan da shi ya musu da'awa kuma shi ya shigar da su musulunci tun lokacin khalifancin umar mun ji an ce tun lokacin umar umar ya tura shi ya bude garuruwa kuma cikin garuruwan da ya bude akwai riƙa da kauyukan da suke gefen riƙa to da ya ga an kashe usmanu sai ga mafita gare shi ya samu lungu inda zai zauna ya rika kiwo yana noma shi ma ya jira na shi haka koye rayuwar shi ana har Allah ya karɓi ransa faƙad ana lidasa kazzabi na fihi an yanka shifa an ha'awara ha a kalli larabcin nan faƙad ana malam ya ce haƙiƙa lokaci ya yi lidasa isil kazzabi na fihi game da ƙulle-ƙulle na makaryata game da wannan bawan Allah an yanka shifa a wara ha'an ha wannan abin da suka bunne lokaci ya da za a tona shi lokaci ya yi da za a tona shi ai kun tun da muka faro karatun nan ake zazzakulo sharrin masharranta da abinda suke cuccusawa a cikin addini har aka ce ga aya ma wai ta sauka ƙur'ani ya ce mishi fasiki bayan wannan abu bai inganta ba ba haka nan ne da kuma sauran sharrori malam ya ce to lokaci ya yi faƙad anali da sa'isil kazzabi na fihi lokaci ya yi da masu kulle-kulle masu cusa karerayi a kan shi an yanka shi fa'an wara ha a yayi abinda suka suka cusa a cikin wannan al'amarin bawan Allah wala yadiru hadha ar-rajul hadha ar-rajula an yata'akhkhara inkishaf haqq fihi 13 qarnan wala ya yaziru hadar rajula wannan ma Allah ba zai cutu ba ba zai cutu ba an ya ta'akhara inkishafil haqqi fihi ya zama gano gaskiya akan shi ya jinkiri ya zan yayi jinkiri 13 ashara karnan karni 13 wato don an kwashi karni 13 kafin a tantance a ƙara bin asarorin nan a gane gaskiyar nan ba zai cutar da shi komai ba a to mutumin da ma ya riga ya girbi abin da ya aikata yana lahira shi wanda ke lahira da mai yabo da mai zargi a kan shi duk ɗaya ne ya riga ya girbi aikinsa iyaka wanda suka zo baya ne don kada su ɗauki hakki a yi musu bayani kada su rika maimaita kuskuren da aka yi saboda haka malam ya ce wannan bawan Allah ba zai cutu ba don gane gaskiya game da matsalansa ya yi jinkiri misali kai ne ka aikata abin kirki ko aka kula maka sharri kwata-kwata ba a gane gaskiyanka ba ma sai bayan ka mutu to wannan jinkirin ba zai cutu da kai komi ba to da dama ka riga ka ma mutu ka riga ka samu sakamakon ka kana can cikin alheri nan ne mutane suke ganin kana cikin wahala ka je gaban Allah kana shan wahala فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه kagon larabci fa innal haqqa qadimun ita gaskiya duk yadda ta tuntuni dama gaskiya da daddaci tuntuni gaskiya gaskiya ce wala yu'athiru fi qidamihi ihtijabuhu ihtijabuhu wala yu'athiru fi qidamihi boyuwan gaskiyan ba zai tasirantu ba da komi don an daɗe ba a gane gaskiyan ba wato ita gaskiya duk yanda ta daɗe ba a gane ta ba to ran da aka gane ta daɗewan ba a gane ta ba zai tasiri a kanta ba domin gaskiya ba duk yanda aka yi tsawon shekaru in dai gaskiya ta tabbata sunanta dai gaskiya ba za a ce tsoho gaskiya ba ce zama akwai a kalli larasunan da Allah mala yana su ya fudu da magana ne ce fa'inal haƙu ƙadiru wala yi asiru fi ƙidamihi iti jabu shi ita gaskiya tuntuni gaskiya ce daɗewa ba a gane gaskiya ba bai bata gaskiya duk yanda aka daɗe ba a gane gaskiya ba ran da aka gane gaskiya to dai gaskiyar ce kuma sabuwar ta take full koko kuna ga misali ita gaskiya idan da za ta daɗe ba a gane ta ba sai ranan nan aka gane gaskiyan ta kyaki aiki da shi eh yan uwan za ki aiki da shi to wato tsufa bai tasiri a kan gaskiya har ya zama wai yanzu don ya gaskiya ta ba za a yi da ita ba shi ne abinda malin yake so ya faɗa shi wani bawan Allah an yi shekaru ana aibanta shi an yi shekaru an yi rubuce-rubuce an ce ba mutumin kirki ba ne an ce kaza an ce kaza fitina ta sa cikin fitintuninsa har ya sanya aka ja kashe usmanu da ya ga an kashe usmanu ya ga fitina ta yi yawa sai ya janye ya koma rika rikan ma sai ya koma ƙauye kuma ga shi da lokacin rubuce-rubuce ya zo sai wannan ƙarerayin da aka yi a kan shi aka yi ta rubutawa a cikin littafi shi aka yi ta rubuta a cikin littafi da ka karanta ya yi wa na amunu in ji akun fasikun bi na ba'in fata sabbatu ko fata bayyanu sai a ce maka nazala fil walidu bino nazala kalahu mujahid kalahu katada kalahu kaza sama da kashi tamanin bisa dari na littafin tafsir da ke hannunka haka ciki yan kaɗan ne za ka ga suna cewa wasu hadisai waɗanda ba a gane kansu ba sun ce kaza su ma ba sa iya yin cikakken bayani kuma su gane cewa ba laifin shi ba ne sai daga bayan bayan ƙara'in aka gane ashe wannan bawan Allah mutumin kirki ne shari aka yi to shi ne malam ce dadewa dai na farko ba a gane gaskiyan ba ba zai cutar shi da komi ba don shi ya riga ya girba aikin shi da yake sannan kuma a yi ta gaskiya dama don an daɗe ba a gane ta ba to ran da aka gane ta daɗe wannan ba a gane ta ba zai masa tasiri ba ba za a ce eh kai wannan gaskiya yau an gane ta amma dai ta tsofa ta yi tsofan da ba ta da amfani ba yanzu yin riga ta tsofe da ba za ta yi amfani ba haka ba za a sa ba to gaskiya haka take ba haka take ba ne malin ce fa innal haqq qadim wala asiru fi qidamihi ihtijabu ita gaskiya tuntuni dama can gaskiya ce daɗewan ba a gane ta ba bai tasiri a kanta a ce ta yi tsufa sai ka ce tsufan tufa ba za a aiki da shi ba ai aiki da gaskiya kan aradal bin uku ba. منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان أن يكون الحاكم المثالي shi walidu bin uquba yayi nufi tun ma yana gwamna a kufa lokacin sarkin mu'minai usman an yakuna al-hakimu al ya zama gwamna wanda za a buga misali da shi Filadali wajen adalci wan da kyakkyawan ɗabi'a wasirati da kyakkyawar rayuwa gudanarwa kenan wasiratu tayyibati ma'an nas kyakkyawan gudanarwa tare da mutane kama kanal muharibul misali kaman yanda ya zama wajen yaki mayaki ne wanda ake buga misali da shi fi jihadihi wajen jihadinsa wa qiyamihi lil islam da tsaida ba da gudunmuwa wajen tsaida musulunci bima yaliku bizaidina an da'awatihi irin wanda ya dace ga masu kare da'awan musulunci alhamina lirayatihi masu kare tutan musulunci annashirina lirisalatihi masu yada sakon musulunci wato yayi aiki irin aikin da masu neman kare addawan addini kare raye tutan addini kare da'awa zuwa ga addini haka walid ibn uquba ya fatan ya ci gaba da rayuwa kuma haka yi bakin gurgudu wa qallabi fi imaratihi ala al-kufa khams sanawat yayi gwamna ne na shekara biyar a kufa wa daruhu ila al-yawm alladhi zayala fihi al-kufa laysa laha babun kuma wa daruhu gidansa ila al-yawm alladhi zayala fihi al-kufa har zuwa ranar da ya fita cikin garin kufa saboda garin kufa duk wanda ya je gwamna a kufa to ta sai kaga an cire shi don wanda aka fara tura shi gwamna ai sa'ad bin abi waqas amma sai da ƴan kufa suka kai ƙara suka ce a kawo musu wanda ya iya sallah wannan bai iya sallah ba wanda yake a musulunci shine na bakwai duk wata sallah da manzo Allah ya yayi kusan yi shi yana tare da shi amma suka kawo ƙara suka ce bai iya sallah ba aka ba gama bincike aka ce ya iya sallah aka ce kuma ya ce ya fasa gwamna to shi ma walidu an aka kulla mai shari aka ce mashayi ne ya sha giya ya dawo ya dawo aka kama bincike aka cire shi to shine malam yace tsawon shekara go'an biyar da yi a kofa wa daruhu gidansa ilal yawmin ladhi zayala fihi al-kufa har zuwa ranan da ya kwaso kayansa daga kufa ya dawo madina don ayi bincike laysa laha babu babu kofa a gidan shi yahulu bainahu wa bainan nas wanda ya raba shi tsakanin shi da mutane amma duk da haka mutane duk abin da kai musu to baka iya ba kofan gidansa gidan gwamna buɗe yake ba ma kofa ba kyaure mimman ya'rifu aw la ya'rifu ba sa kyaure ba wanda zai zan katanga wanda zai raba shi da wanda ya sani da ma wanda bai sani ba fa kana yaghshaha kullu man sha'a mata sha'a min lailin aw naharin kowa zuwa da bukatun shi ke dare ko rana walam yakun bil walid hajatun li an yastatir 'anil nas walid bai kasance yana da wani bukata ya sittarta kanshi ya kare kanshi ya buya daga mutanen kufa ba amma mutanen kufa ba su gushe ba sai da suka yi mai sharri shi ma aka cire shi yadda aka saba cire dai gwamnoni duk wanda yake kada tarihin musulunci tun da aka ce iraki an buɗe ta tashi ga musulunci duk wanda ya je shugabanci garin bai sha da daɗi da aka buɗe iraki basara da kufa an buɗe sun shiga musulunci lokacin umar saboda shi umar ya hau halifanci sai na bakar ya gama shimfiɗa saboda haka kawai sai ci gaba da aiki to duk wanda ya je gwamna a kufa to an kawo ƙaran shi ko madina barkatai akasarin gwamnonin sai da halifofi suka cire su saboda yawan koke-koke saboda haka ita iraki dama maɓuɓɓuga ne na rigima manzo Salam ya ce daga nan ƙahon wannan wabin nan ƙahon dujal zai fito in ya fito sai ya kewaye duniya so da haka wato in mutum ya je iraki yadda yake ganin ta kullum fitintunu to haka za ta ci gaba da rayuwa to sai mu tashi mako mai zuwa fasaturu dunal shati, wala ya yalqaka dunal khairi min satiri sai mu tashi akan wannan baicin. an gane ko subhanakallahumma نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم